في ترك الذنوب والمعاصي إلا تنافس الناس على a وقضاء حوائجه لقضى tun da wannan wawu tafi ne wawu na tafi ga can inda ya kullu eh, ga ta abin eh, eh, in ba ko da babu wani abu babu wani sakamako ba wata riba wajen barin zunubai illa kawai tanafusin na gasan mutane barin zunubi zai sanya mutane su yi gafa ala a akan hidima wa Allah wa qada'i hawaihi ainihin eh, khidimatihi wa hawa hawaihi da biyan bukatunsa eh shi a'a bai tuwa Allah ba za ku tambaci yawwa ko da misali a ce maka babu law lam yakun fi tarkin dunubi wal ma'asi ko da babu wata fa'ida wurin mutum ya bar zunubi ya daina sabon Allah illa kawai abin da ya samu tanafusin na fi gasan mutane ala hidimata bisa ya masa hidima wa qada'i jiki da biya masa bukata da ya isa gaskiyar ya yi kama da asarari duk mutumin da ya ba sabon Allah wato ka'idar ce duk mutumin da ya bi Allah to za ka ga halittun Allah na shi kamar yadda aka fi duk mutumin da yake sabon Allah za ga halittu na saba masa to don haka nan yadda mutum ibar sabon Allah yake barin sabon Allah haka duk wani mahaloki a duniya yake so shi kawai masu Eh? eh na abin nan ai shi ba gaskiya ne ba ya dai faɗi ya ga ba ya san shi saboda haka nan in kun duba yanzu misali ba duk wanda ku tafi da shi a juna ka lura akwai mutumin da za ka kai wane ya kai kaza in ya tashi ita zai kaza ɗin kafin ya tashi sama da mutum ashirin mun je za ta sai na su ka lura sai sai kai nazarin abin da kyau akwai wanda in kace masa je kai kaza sai dai kama wannan sai dai kama wannan karshe sai dai dinga cewa in misali munan ne bai ni ban san mafi yancin karatu da misali ana ba ku tauna wuri da dinga sai sai malam fa ya ce a kwashe wannan kaya ba ka yi ba malam ya ce wannan kayan mu kwashe mu kwashe ba mu zama ne ba Allah kai ba za ka yi ba to shi kenan je ka mun gaya wa malam wani ya tafi wani da wace wai ku da kake ne ba kai kace a kwashe wancan abu to ina da bakin in an bibiya mai sabon Allah ne wani kon kace masa kai wani je ka kwashe mana kaza in ya dauko ɗaya kafin yi je na biyu sama da nawa sun je sun kwashe shi ai kaga shi aka fa aiki hidiman da aka yi wa aka yi wa shi kai ma ka fi son irin shi a mutane ai kaga ko shawara ne sa za a ce sa ke neman shawarar sa yana da girma wannan ko in kai saurin gada za a waye gari ba gane ba akwai mutumin da in ya fara aiki ba mai sa masa hannu kowa ɗauke kai zai kowa ɗauke kai zai sai dai idin ga rashi kowa idin gara kitowa idin gara kitowa amma akwai mutumin da kawai in kace masa je kai min aiki kaza kafin ajima za ka jama'a sun taro kuma ta yake shi to wannan in an je an dawo sa da Allah ne da duk mutumin da bai kyauta sawa Allah to za ka lasa masa bakin jini daga wani ko wani in ya rashin lafiya san rufe abinci wani kwan yi rashin lafiya ba mai lekawa eh? ba mai lekawa sai dai dinga kama ta kai ba ka da mutunci na kwanta ba ka bauka dubu ne ba yanzu ake tsakanin mu da kai kenan na kwanta kwanan na kada na bauka dubu ne ba ya kama wancan ya kama wannan ya kama wannan wani ko nan da ya ce sai an ce da Allah da Allah kuma ta haka sai dai ba mamaki kila in abu kai hatta masu abin da yana zama haka tunda ai an samu attajirin da ya kwanta a garin nan yana da kuɗi yana da ƴaƴa matan sa hudu amma aka rasa mai kwana da shi wannan kwaƙe da saboda in faɗi sunansa akwai cin mutunci ga yayi akwai na kafa yasa ba faɗin sunansa irin wannan kuwa yaran shi masu masa hidima ina da kuɗi da yawa kudin da ba dan kadan ne ba yaran shi masu masa hidima a cikin abin nan kowa yake zuwa aka nemo masu gadi mai gadi zai ke tunawa da ku bani kwana da shi muna da alaka da kima ma in ma ba mu da alaka ta kun da kun musulunci ya haɗa ma amma a nan cikin masallaci akwai masu alaka da shi ta jini da ya kwanta rashin lafiya ainihin abin nan sa tafiya suka yi menene leburori aka ɗauko masu gadi aka yi da su aka tsayar da su su kwana da shi to kaga wannan akwai abu tsakaninsa a zahiri Allah ya san baɗi akwai wani abu tsakaninsa da Allah wani zai zo wani ba don ba shi wani abu ba ya zo ne kawai ya yi masa abubuwa shi ina ga in ya taimaka masa ya ya yi abin nan haka to barin sako ne kan sa mutum ya farin barin sako inda babu komai da barin sako sai dai mutum ya farin jini to da ya isa mutum ya ba sako mata kan ji ana wahala ana shan maganin farin jini ana shan maganin kaza a je wajen boka ana kashe kudi wallah kuna kashe kudi ko ban da bi Allah bar sabon Allah sai ga Allah ba ka farin jini bakin jini yana daga sabo ne eh, duk mai sabo mutumin kirki mai san sai dai mutanen banza irin shi su kuma can suna son shi ne don wata kafa in ba za su samu abinda suke nema ba za su wasu za a gani mutum yana da dukiya an taru a wurin ran da suka kare a watsai ba na hakika ne ba fan shi inda misalin yana da ake shi daraja ne akwai wanda za ka iske bai da kudin amana taruwa ta da tsauran komai ba a samu cikin wanda suke zuwa ne ma suke ba shi kamar wannan an musu ɗauke ya gano wa khidmatihim bimawaddatihi eh, eh, wa suhbatihi da neman su na su yi alaka da shi kuma su samu alaka ce dai mawadda suhba wa adami khawfi min al-mauti in babu komai da anin babu wata riba ga barin zunubi sai mutum ya daita jin tsoron mutuwa da ya isa mutum idan da zuwa a tabbacin me yasa muke jin tsoron Allah shi sabon Allah muka yi duniya mu duk mun tara ta dukiyar mu tana duniya mun gina duniya mu rusa lahira yasa muke tsoro bal yafrahu bihi zai yi murna da shi wanda zai murna da mutuwa wacce mata ce ta ce da ana sai da mutuwa kasuwa da ta saya inda ne sa yau inda rijali ne ko da kwanan na aka yi to kafin wannan ko kafin mata abu na da sai ce ita da ana sai da mutum a kafa da kan shahadallah da aka matsawa ita ce mina ga kasu jirar ko karatu na shiga cikin karatu wannan irin ya dunkula abubuwa saboda kana duk wanda baya sabo Allah za ka gani barin zunubi kan sa mutum ya daina tsoron mutuwa sai ga mace tana na yake wallahi da ana tsaye da mutuwa kasuwa da na sai in ce an sadu da Allah ita tana san Allah ito ke kai ga haka kin kawo da aikin ki nan kaje za su yi mata kai tinkaho da aikin ki ne zama da kina aikin sai o ba aiki wani ne saboda ni dai ina son Allah kana ga ina son ki zai rinka san kuma ta san son da gaske take ba jabu ne ba san ina son Allah ina son Allah to me kake na son Allah kana nufin son Allah ka dafa masa abinci ka dafa abinci irin yadda yan bida ke son manzon Allah sun dafa abincin su suke abincin su sai rawa su ake suna son mazan Allah da haka wani ga aikin sa kwance mai hausan kawai ga mara ga gonarsa damina ta tita ne ake cewa ne idan misalin gonar mutum damina ta kwace ka shuka ba ta yi da wuri eh? abin akan ce wani hausa da ake eh amma dai akwai ta ko mana a ce wannan wannan ta kwace wannan ta ta fi ta a wannan sai eh, ka samu sauran akwai wani abu da ake faɗi sai in hmm, kada ai gaddama yawwa a ce dai ta wani abu ne hmm? eh wannan kirari ne haka yake ko aka ce ce kuma gona ta ta kusa su talewa wani wake na kusa su talewa zan je nome shi to ga gonan manzan, Allah ta kusa su talewa muna dafa abinci muna ci har mu je mu nome ta kawai gine gonan shi addinin ya koma gefe kuma muna da abin da za mu yi Wani ya fara farahu bihi zai murna da musa likudumihi ala rabbihi saboda zai je sadu da Allah wa liqa'ihi lahu ومصيره إليه وسجر الدنيا إن باب ونأبو باب وتريبا أبرين صاب وسيرين الدنيا أسكن الدنيا قرب عنك الدنيا سجر الدنيا في قلبه أين كباب وكبر الآخرة عنده لجرم الآخرة أورانفا توبا ne samun wannan sai wanda baya sabo ko ya bar sabo بقدر ما تفعلنا تفعل ما تتمنى وحرصه على الملك الكبير دا ليس كم بطن ملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوق حلاوة الطاعة in babu wani abu wajen barin sabo kawai ribar da za a samu samun daɗin bautan Allah samu a kana bautan Allah kana jin daɗin ta yau idan kana cikin bautan Allah ka ji ka gani ta musifa ta ganka bai ne yasa ba za ka jure ba ya za mu za ka mutu ya aikin hajji in ka tsaya kai du'a'i kai du'a'i ka ji kamar an ɗora maka dutsen nan na makka wanda ba a gajiya alhaji ba alhaji ma sunan kayan eh? na ce alhaji ba sunan ka karewa da ka je baka gaji ba ni dai na gaji don a shagala ban iya tsayawa ba bayan sallan nan zuwa magarba ba ban iya tsayawa ba cak ban iya ba ha hira ma hira ma tafiyawa ai san da ba gaje ba mutum nawa ne kusan dai sai dai nan gaba in mutum zai sake amma haddin da kai dai kai surutu a cikin zama ban da ma wannan kun koma kun yi magana da wuri tun da sallar nan za a yi ta da aya ba a yi ta da ba a yi ta wajen karfe to karfe uku ka lura wajen kila shi da ne rana take faduwa ko shida da rai to ka ka duba karfe uku ka wajen awa uku da rai mutum bai iya tsayawa bai magana da kowa ba yana bautan Allah na awa uku da rai hmm? alhaji wasu da Allah kai kai to abin in da dangi in da abokai kuka ji to wani sai ya ja ka ka tafi kai kare ta inda ba dangi ba ka ba ka ba ba wanda zai zai tsallaba ce maka ka ba ka ba ka ba ka ba to zai ka tsan mu kaɗan bauta Allah da zan sake zuwa na biyu ta san kasan yamurai ba da biyar daga can daga can mu zo abuja mu shiga birnin yamurai mu tafi mu je mu yi aikin biyu Eh? eh da zai canza mutum hmm? da biya haɓara a yayi yabon a da yadda sauƙi da aka ce tashi a kano ko a hmm? eh ya fi a ka kome ka ta zuwa hajjin jirgin muna tafiya aikin jirgin na ga wata dogon bus an rubuta mata wando na haukai suka ce wai sai sun karshe ba za su muka tarki motar najeriya ne ce kai dan najeriya kai ba dan kano ne ba kaza kaza kaza wani mai jan muka ki mafi wata muna wasifa muka shirya kuma ya tafi daɗi ina ganin wando najeriya kawai wani yana na riki sai ai ba wata garin kuɗe ba motar najeriya ta yi a nan ba maganan wando ba maganan kano hmm? eh? na ɗan ai yanzu ne nake tunanin da zan je yanzu da za a gaban lewa wancan lafi a jahilce ne amma yanzu da zan je da an gaban lewa tsakanina da ɗakin ku na ga ɗakin daga nan ba ku sake ƙara gani ya ranar dawowa mun haɗu tun da dole ta ji da za mu dawo ta mun zo ji da mu haɗu hmm? to ina an gama Allah ya ba mu ladaniya hmm? to kashin da Allah kai wanda ba su je ba su ba wazo zo halawati sa'a mato wazo zo halawati sa'a rashin zunubi ne kan sa mutum yake daɗin ɗa'a ga Allah yanzu ba ka gani zaman da na masallaci na wani na ganin azabarsa in ka zo da bako ya dubi ka ya dubi agogo a gama a sake ɗauko wani littafi ana da an kai wannan ƙarfi za a ajiye za ga an kowa kan wannan tarihi so wannan sai an yi su dan gari ba da jiko shi su ma wannan sai an yi su wa waje da halawatar imani wa du'a'u hamalata al'arshi barin sako na ba wa mutum ya cancanci du'a'in wanda suke dauke da al'arshi wa man haulahu min al-mala'ikati lahu wa fariha al-kafirin bihi ainihin masu rubutu za su yi murna da shi mala'ikun da ke tare da mutum suna rubuta alkhairansa suna rubuta rashin alkhairansa idan suka ga mutum ina alheri suka kan ji daɗi tun da mala'ika bai san sabon Allah sannan ga wancan mala'ikan da aka turo mutum ta ga zai ji daɗin zama da shi wa du'a'uhum lahu kullu waqti wa ziyadati da samun daɗe fi aqalihi barin sabo na daɗa mutum fasaha wa fahimi wa imani wa ma'arifati barin sabon Allah na buɗe hanyar ilimi wa husuli mahabbatin lahu da samun soyayyan Allah gare shi don Allah na san mara sabo wa ikibalihi alaihi wa farahihi mai taubatihi yana murnan tubansa yana jin daɗin tubansa wa haka za yi bi farahi wa sururi zai saka masa da murnarsa da murnarsa wala bata lahu wannan kasan da aka ba shi bai da kwatankwaci ila farahihi wa sururihi bil ma'siyati bi wajhin min al-wujuh fa hadhihi Hmm. ban ji